Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na wasa mai kama da fada kamar kullum kamar yadda aka saba dai ni mai kawo muku wannan shiri suna na Aliyu Muhammad gani tare da Idris Bambarewa mai gidan damben jihar Nasarawa da ke nan maraban yanya yan Idris Bambarewa barkanka da wannan lokaci ka kalli masoyanka masu kaunar wannan gidan dambe gaishe su to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a na Idris Bambariya sarkin yakin kungiyar damban Najeriya ina mika godiya na ga masoyana da wanda ma ba sa so na ina musu godiya sannan a gurguje ina Idris Bambariya ka mu tsundi mu cikin wannan shiri ka inda na san akwai manganu a bakin ka dan naga har har zambar ma kake Allah har zanzana nake na san akwai wasa dai da za a fafata sannan kuma akwai ta'aziyya da masoya suka aiko maka kafin mu ga wasan da za a fafata akwai masoya da suka aika maka da ta'aziyya irin su Alhaji Ali mai zinare da manya manya irin su Alhaji Tanko daraktan magina irin su Aminu mai unguwa irin su eh, shugaban Jamus na Alhaji Baba Gambo duk sun aiko maka da ta'aziyya su Alhaji su Tambar Sokoto su Mamman Bashar Alliti mai gandan ban jihar Kano da dai sauransu da na birnin Kebbi gaba daya sun aika maka da ta'aziyya rasuwar eh, mahaifinka da Allah ya masa rasuwa eh, me zaka ce musu kafin mu zanda cikin wannan shiri kai to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ah, Allah ya yi wa ma'aifina rasuwa ah, wanda yana da shekara tamanin da kusan uku ah, alhamdulillah muna fata Allah ya mu nisan kwana ko mu kai adadin wannan lokacin ko ba za mu kai ba ina mika godiya wa duk wanda suka min wannan ta'aziya, da kungiyoyin dambe da kuma supporter masoyan mu kenan na harka al'adun gargajiya da kuma jama'a gaba daya ba zan taɓa mantawa ba tun ina hanya mamman bashar ɗan lice ya kira ni a ah, shine wanda ya fara kira na a cikin kungiyoyin nan saboda ni ban gaya wa kowa ba ma saboda lokacin hankali na a tashe ke a dimoce nake saboda rashin ma'aifi ba karamin tashin hankali bane ba saboda shine babban bango a wurin bawa ah, ya kira ni ban san waye ya gaya mishi ba ya kira ni ya ce min za su taso da shi da su bawa Kano sun ma hada mutane za su zo na ce mai yayi haƙuri saboda yanayin hanya da kuma rashin zaman lafiya da ake ciki a wannan wurin na ce mai yayi haƙuri in sha Allah in na dawo duk lokacin da ya samu dama yana iya zuwa saboda ita ta'aziyya ba ta a. kuma alhamdulillah ya kira ni ya mun ta'aziyya sannan na ga kungiyar dambe kamar na sokoto jihar katsina aminu dan auta kenan da kuma faruku faruku birnin kebbi president namu kenan su aminu goje national chairman da kungiyar sauran kungiyoyi dai sun kira ni sun gaishe ni da kuma su alhaji hakashi kashi an su aminu mai anguwa su alhaji baba gambo na yan kuzo su alhaji tago darakta su alhaji Aliyu mai zinari ina mika godiya dama shi rayuwa kowa da adadin da Allah ya mai kowa kuma da lokacin shi ina godiya to Idris an barewa alhamdulillah akwai gagarumin wasa za mu fara da wasan da ke gaban shi ne jihar Katsina da jihar Nasarawa eh za a fafata wasa tsakanin jihar Katsina da jihar Nasarawa wanda jihar Katsina za ta kawo jihar Nasarawa yaki wanda kai ma ka je jihar Katsina wanda jihar Katsina ta lashe kofin da aka sa yanzu ga jihar za ta laso za ta kawo wannan wasa nan jihar rasa tun daga ranar Juma'a gobe kenan har zuwa ranar Ladi inda za a fafata final da yamma eh a takaice cikin yan mintuna me zaka ce game da wannan wasa alhamdulillah wannan wasa ne na sada zumunta tsakanin yan damben jihar Katsina da kuma yan damben jihar Nasarawa a game da harkan dambe a jihar Nasarawa ni ne wakilin mai girma gwamnan jihar Nasarawa a harkan dambe a nan jihar Nasarawa a jihar katsina aminu Da'auta auta shine wakilin mai girma gwamnan jihar katsina a harkan dambe saboda ka za mu fafata kamar yadda suka sa kofi inda a can katsina ita ta ci kofi to mu ma wannan kofi da muka safa anan za su bata mu masha Allah yawwa saboda abin da suka mana a can mu ma shi za mu su anan wurin mm. saboda haka yanda ba mu ci su da yaki ba mu ma ba za su ci mu da yaki ba sannan kuma wasan zai dauki hankali sosai mm. saboda Aminu Auta ya zabi yan wasa masu kyau mu ma mun zabi yan wasa masu kyau sannan shi wasa ne na sada zumunta ko ba gaskiya bane ba kuma mun ci gaba da yi kenan yanzu duk jihohi da ya kamata mu je za mu je in Allah ya sa amin dan hauta ya zo za mu je Jos za mu je jihar Kano za mu je Sokoto za mu je Katsina za mu je kuma makwa wato Niger kenan so akwai wurare da yawa da ya kamata mu yi wannan sada zumunta kuma sannan za mu je gidan National Chairman Aminu Goje za mu je Ibadan da sauransu kafin azumi in masha Allah za mu sada zumunta saboda iya abubuwan da ya kamata kenan mu ringa wa junanmu mu na sada zumunta sannan wannan wasan tun daga gobe idan Allah ya kai mu za ka fara ganin baƙi da za su shiga wannan gida tun da kaga tun yanzu ma mun fara samun baƙi masoya kallon damben gargajiya da kuma eh, su 'yan damben. To masu kallo, eh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.